Alhamdulillah ina amsawa, na gode, ka ce ina gaishe da sunima. Zai amsa, Nana ta fito da gudu da kemara ɗin a hannunta, gaban fa ta tsaya tana danne-danne a jikin, kamun ta ɗaga. Saitin shi ta yi tana faɗin, Dadi, me ka fi so? Dariya ya kalli Safiya yana buɗe mata idanuwa yana son tambayar ta me zai ce. ma saurari a littafin da gabata ta wurare muka dakata na ce muku sai gobe saboda haka ku yi haƙuri ku kasancewar jinkirin da aka samu insha Allah daga yanzu har mu kammala labarin babu jinkirin ta bai baki ta yi tana saƙi dam tamke fuska ganin da nanan ta yi ya kalli safiya ya sa ta bare fuska tana turo baki ta ce dadi na ɗauka kafi sau na ai sai lokacin ma ya dawo da hankalin shi kan nanan ya mata kallon me kika ce saki turo baki ta ce haka na ce me ka fi so ka kuma ka kalli momi Safiya da ke tsaye ta ce nana, dariya ta yi ta juye kyamara ɗin saitin Safiya, ke me kika fi so? Fuad Safiya ta kalla, da ya amsa tambayar nana da hankalinta na kan shi. Momi ke ma? Da sauri Safiya ta ce, ke, princess, na fi son ki. Shagobe fuska na ta yi, daji, Da kika fara kallo ke ma. Zan je wajen Granny, na san ita ta fi so na. Dariya da ya kamo na na jikin shi. In ji waye, ina son princess fiye ma da kowa. Murmushi na na ta ɗaga kyamara ɗin su ita da faɗin haɗi da faɗin hello gm shine dadi na dadi say hi dariya fuwa da yake sosai yadda take ma kyamara ɗin magana kamar ma wata mutum nana kemera ne fa dire kafafuwan nana tai dadi be nice be nice please ina son kyamara ɗin nan sosai fa dariya fuwa da sake yi Nana ta dakuna mishi fuska sannan ya soma ƙoƙarin controlling ɗin dariyar. Yanda komai na Nana take yi yake sa shi dariya har mamaki yake bashi. Da dariyar a shi ya ce, "Hi, camera." Yana ɗaga hannu, gaba ɗaya yadda ya biye wa Nanan suka zama wasu 'yan yara, ya ba dariya. Da sauri ya ɗaga idanuwa ya kalle ta, murmushi yake, yana tuna yadda yake son dariyarta yadda idanuwanta ke cika da wani abu da ba zai iya ɗora makalamai kalamai ba kyamara ɗin na nan ta mayar saitin safiya tana faɗin momina yi dariya girgiza kai safiya ta yi ta san bidiyo na nake ɗaukar su ban iya shiriri ta bana na wuce ki ɗauko kayan ki mu tafi sai lokacin na nan ta juya cike da jin daɗi ta ce ma fu'ad momi ta ce in kwana a wajen grani shi ma ya ji daɗi sosai nana ta wuce za ta ɗauko kayanta da idanuwa yake nuna ma fiya godiyar shi can gefen zuciyar shi girman laifin shi da lukuman ɗin ya nuna mishi na nan amanne kin shirya in mun sauke nana ku gaisa da mun sai mu wuce ko sauke numfashi safiya ta yi na ɗauka tun jiya na ce maka ba zan je ba miƙewa tsefuwa ɗin yi ya tabbata ya sauke idanuwan shi cikin nata kamun ya ce ki yarda da ni in bai in bai da muhimmanci ba zan tambaye ki ba kamar yarda kamar yadda kamar yarda da kai a baya ya mun wani amfani shi yasa kake cewa in yi yanzu ko ta faɗa ne muryarta cike da takaici ya ji zafin maganar da ta yaɓa mishi har ran shi sai dai wannan ba lokaci bane da zai tsaya yana mata bayani tun da dai ya san komai ta faɗa shi ya janyo ma kansa sophie please please wani murmushi ta yi da haƙoranta kawai ta buɗe mishi kamunan ta haɗe fuska ka iya wannan kan ka tsaya kana bani umarni kamar yarka ko shirin da yayi don ba shi da bakin magana yau yana kallon hararar da ta watsa mishi kamunan ta wuce cikin betrun ɗinta sauki a jiya zuciya yi ta san ma ina fuwa da yake so su je ba sai dai ta rasa ma me yasa gaban ta yake yawan faduwa tun da safe Ba ta kuma san dalilin da yasa ma take son ta bi shi ba ko ma ina ne ko ma menene za ta iya ta rarrafe ta dawo in dai bai mata ba mayafinta ta ɗauka ta yafa ta kamo hannuna na suka fita murmushi ya kwace ma Fuad saboda yadda suka yi mishi kyau kamar ma ya sace su kawai wayan shi ya dauko ya bude kamera yana karasa inda suke ya tsaya gefen nana me za ka yi safiya ta tambaya bai kula ta ba ya daga kamera din yana musu hotuna kala biyu sannan ya kama hannun nana suka fice ta girgiza kai kawai karfin halin shi na bata mamaki shi kwata-kwata ma baya wani tunani in ya tashin abunsa san ma bata so ta tuna buƙatar nana a kan shi yanda ta kwana da abun a ranta kawai da ya ishe ta ba sai ta tsokano shi da safiyar nan ba sai da ta kulle gidan sannan ta same su a mota nana ta shiga gaba ita da Fuad Safiya kan bayan motar ta buɗe ta zauna tana jero addu'o'i a zuciyarta saboda bata san dalilin buga zuciyar nata ba a kai bare bare ba fa baya can bud ba fa baya nake nufi siɗin tsakiya siɗin baya baya ba ƙaramin daɗin ganin su mamma ta ji ba suka gaisa da safiya suka zauna fa da ya ce mamma sauri fa muke akwai inda za mu je ki mana addu'a ai ka bari da ta dan huta ko girgiza kai yi. yau juma'a ba, gashi har da sha ɗaya ma fata kusa in muka dawo sai mu sai mu biyo ko jinjina kai mamma tai a dai kula dan Allah sai kun dawo Allah ya bada sa'a a sanye safiya ta ce amin mun gode mamma dan tsuguna fa din yayi sumbaci nana a kuma to banda rashin kunya kin ji ko ai banda rashin ji OK? kai ta ɗaga mishi tana murmushi love you kai da momi murmushi safiya ta yi sannan suka juya da ita ɗin suka fice bayan motar ta buɗe ta sake shiga tana wani ɗaure fuska ba magana zan miki ba ni ba na son neman rigima ko kaɗan cewar fu'ad da ya shiga motar yana jan murfin ta ji shi sare ta zaɓi ta yi shiru ne kawai saboda jin su ita kaɗai da shi cikin motar ma ya ishe ta yadda zuciyar take son kwacewa da gudu ta kai ta ziyara lokuta da yawa ya ishe ta ma ba sai ta tsaya kula kula ba. Ta madubi ya kalle ta yadda ta lafe jikin kujerar mota tana lumshe idanuwa. Addu'a ya ta nema sa'a kamun nan ya murza kidin motar. Ga mamakin safiya bakin wani gida saka yi fakin Fuad ne ya fito ya bata cikin motar tana kallon shi yana daga kai yana kallon numba din gidan. Tsayayye yana yan waige-waige nan ya ga wata yarinya ta zo wucewa. Ke zo don Allah kin ji? Kallon Fuad yarinyar ta dan ya tsaurace ta tsaya. Shi ya matsa inda take ya ce mata, a nan unguwar kike? Kai ta ɗaga mishi alamar eh. ya ɗan ja numfashi ya fitar haɗi da faɗin ko kin san sunan mai gidan nan da mamaki bayyane a fuskar yarinyar ta amsa mishi da faɗin malam audu wani tsalle zuciyar fatai matar shifa ni ban san sunanta ba kowa kowa dai inna yake ce mata ganin ta soma gajiya da tambayoyin shi yasa shi faɗin na gode sosai dan allah ki ɗan shiga ki ce musu sun yi baki ba musu yarinyar ta shiga ba fi minti uku ba ta fito ta ce an ce ka shiga godiya ya yi mata ta jinjina mishi kawai dai ta wuce abunta ji yi ma jikin shi yi wani kala da ƙir ya karasa ya ce ma Safiya fito mu ce. yana jin yanayin shi da ta gaya sauya lokaci ɗaya ya sa ta mayar da musun da take son yi mishi ta buɗe motar ta fita matsawa ya sa hannu ya zare kiɗin motar shi ya kulle ta ya sa a juza nan ya kama hanya suka nufi cikin gidan tunda suka taka cikin sauran gidan zuciyarta ta tsanantan doka wadda take harfa da ma sallama yana danne kai a cikin gidan ai ma da bari na leƙa na ga kodi waye, ko jinjina kai in nan ta yi da ke zaune kan darduma shi kuma yana saman kujera ba zai shige yaron nan me ma yake da suna ba abokin wannan ɗan da ya ce zai kawo matar shi ta gaishe da mu yau ko au na ma manta fa sallama suka ji wa alaikum salam ku shigo ina ta faɗa Tana janyo hijab ɗinta da ke ajiye a gefe ta saka. Wani irin dokawa zuciyar Safiya ta yi muryarta ta amsa sallamar. Shekaru sha biyu ba zai sa ta manta ta ba, sai dai gaskata cewar ba kunninta ba ne yake mata gizo abu ne mai wahala. kafafuwanta ta ji suna mata rawa ga wani irin tsoro da ya cika mata zuciya ba da ya soma saka, saka kai cikin gidan yana sake yin sallama a karo na uku sosai in nan ke kallon shi tana son tuna inda mata san fuskar shi baba da ke zaune ya dafa kujera ya miƙe saboda yanayin rauni na manyantaka da ya kama shi duk da sajin da ke kwance kan fuskar Fuad bai hana shi gane shi ba babu yanda za a yi manta fuskar da yake kwana da ita a zuciyar shi ya tashi da ita fuskar da da ta yi sanadiyar salwantar yar shi baki baba ya buɗe yana kallon Fuad ya ɗaga hannu yana nuna shi sai dai kalma ko ɗaya ta ki fitowa daga bakin shi duk da zuciyar shi cike take da tambaya guda ɗaya ina 'yata sai dai ya kasa furdawa saboda yanda yake jin wani irin jiri na ɗibar shi kallon su fadi yake yana jero godiya wajen ubangiji da ya tabbatar mishi da wannan nasarar matsawa ya gefe ya kasa karasawa cikin gida sai lokacin safiya ta samu damar shigowa dan da ya tare hanya a hankali idanunta suka sauka kan inna da ke zaune sannan ta maida dubanta wajen baba da yake tsaye idanun shi cike da rashin yarda da cewa ita ce wani abu ta ji yana mata yawo tun daga ɗan yatsan kafarta har zuwa tsakiyar kanta lokaci ɗaya jikinta ya ɗauki kyarma ƙafafuwanta take so ta matsar da su ta ƙarasa inda wajen su innan da take hangowa ko sau ɗaya ne ta nemi gafarar su kamunnan su ɓace mata kamunnan ta farka daga wannan mafarki da take yi su sake su ɓace mata amma ta kasa ta kasa saboda yanda babu ƙarfi ko kaɗan cikin ƙafafuwanta ballantana kuma gangan jikinta tana kallon bawa yana takowa duk da da tsofai tsufan da ya yi bai hana ta ganin shi ba bai hana ta gane shi ba tana jin raunin da take gani cikin tafiyar shi har ma zuciyarta gani take ya fi awa ɗaya bai ma ƙaraso ba gani take ma wata ƙaddara za ta iya giftawa kamun nan ya ƙaraso gare ta saboda ita ta kasa kaiwa inda yake numfashinta take ƙoƙarin yake dokawa wajen fita saboda tashin hankali da take ciki gab da ita baba ya karaso ya ƙura mata idanuwa riƙe numfashi safiya ta yi tana tsoron kar ta sake shi baba ya ɓace kai ta saki numfashi da ta ja ta farka daga mafarkin da take tana jin yadda ƙirjinta ke zafi da neman iska kanta ne ke wani irin juyawa saboda ƙarancin iska amma ta ƙi sakin wadda take rike da ita ballantana ma ta shaki sabuwa za ta iya jure kowace azaba a yanzu in har hakan na nufin ba za ta kokawa azabar rashin su inna a rayuwa ba cikin rawar murya baba ya juya ya kalli inna ya ce ta soke gani safiya ce safiya ce ta dawo ai da sauri innan ta taso har tana sassarfa gefen baban ta tsaya don ta ki taso ta tasowa ne kar ta zo ta ga ita kaɗai ce safiya ke ma gizo kamar yadda take mata lokuta da dama hannu ta sa ta taɓa kuncin safiya tana son jin ko da gaske ita ɗin ce jin hannun ina kuncin ta yasa safiya sakin numfashin da take rike da shi muryar tana wani sama da ƙasa ta rike hannu inna gam tana faɗin inna inna idanuwa ta mayar kan baba da ke tsaye ɗayan hannun ta kai ta kamo nashi tana dumtsewa sosai cikin nata zuciyarta na wani irin dokawa baba baba tana jin yadda zuciyarta ke rage gudu alamar ma za ta iya samun matsala ko da da yaushe tana jin yadda ɗan ƙarfin halin da take da shi saboda nana yana ƙoƙarin rugujewa tana jin yadda ko ina na jikinta ke buɗewa da buƙatar iyayenta da danginta a tsawon shekarun nan saboda nana na buƙatar ta wani irin jiri na ɗibata take faɗin ku yafe min inna baba baba ka yafe dan ku tana jin yadda duniyar ke juya mata kafin kafafuwanta suka karasa mutuwa gaba ɗaya ta nemi yafe su inna a bakinta ta kasa tana wani irin fitar da numfashi kamun komai ya tsaya mata cak su duka ukun kanta suka yi inna na tallafe da ita a jikinta tana jijjiga ta safiya ki tashi wallahi mun riga da mun yafe miki da dadewa dan Allah ki hannu ta hannunta baba ya kama safiya tashi tashi kin ji mun yafe miki ai tintini kin ji innarki mata ce ta yafe miki ki tashi tunda Allah ya haɗa fuskokinmu da rayuwarmu fadi ya rasa ma me ya kamata yi buta ya hango da gudu ya karasa karshen gidan ya ɗauko butar ruwan ya zuba mata a hannu ya yayyafa masa fiye da ke jikin inna a hankali take motsawa kamunan ta soma buɗe idanuwanta sama sama take jin murya inna na faɗin safiya safiya safiya ki tashi ki ga mun ya ware idanuwanta ta yi jin muryar inna ta kuwa sauke su kan fuskar innan da sauri ta miƙe daga jikinta hannuwanta ta sa ta tallafi fuskar inna tana so ta gani da gaske ba mafarki take ba su inna ne a gabanta sannan ta maida dubanta wajen baba da ke zaune kan siminti ba tare da ya damu ba yadda take ji a zuciyarta ba zai taɓa faɗuwa ba zai taɓa faɗuwa ba Allah kaɗai ya san yadda take jin rashin su domin shi ya rubuta mata ƙaddarar rabuwa da su kanta ta kifa jikin innan tana sakin wani irin kuka mai tsuma zuciya inna ma kukan take sosai ta ɗora kanta a bayan safiyar kuka suke sosai ɗaya da yasa faɗin da yake a tsaye jikin wani abu na mishi yawo cikin idanuwa su dukansu sun ɗanɗana rashin iyaye sun ji yadda ake ji in har ɗa baya kusa da iyayensa ko da ko ya kai menene a shekaru Gara ma shi akan Safiya ba zai taba misalta yadda take ji ba a yanzu sai dai ya kwatanta. Kuka take sosai ba tare da sun kula Fu'ad ya fice ya ba su waje ba. Dagowa Safiya ta kama hannun ina jikinta na wani irin bari. hawa hawaye yana wanke mata fuska. Dagowa Safiya ta kama hannun inna. Wayyo inna da gaske ku ne ba mafarki nake ba inna wayyo inna kai innan ta iya daga mata wani irin kuka take da take jin fitowarsu yana mata ciwo tamkar wani wanda ruwan zafi ne ke fitowa ba hawaye ba idanuwanta baba ta kalla murya tana rawa baba dan Allah ka yafe min wallahi na muku laifi mai girma na sani na kunyata ku a idon duniya wayyo baba dan na jefar da soyayyar da kuka yi min akan wadda ta ta ziyarce ni daga baya baba na yi wauta mai girma ƙwallar da ta taru a idanuwanta a karo na ba adadi ya sa ta ya riga da ya goge cikin rauni ya ce safiya kin yi laifi kam sai dai kaddara ba ta wuce kan kowa ɓaci rai ne ya hana mu fahimtar kaddarar ki ce ta zo da haka mun jima da yafe miki duk da baki sake waiwayar mu ba kallon su take cikin tashin hankali take faɗin naje baba wallahi naje aka ce min kunta. ba wanda ya san ma inda kuka koma ta karasa maganar wani irin kuka na kwace mata sosai innan ta rike safiya a jikinta surutan mutane ya sa muka yi tashi muka tashi maganganunsu ya sa muka baro bici kuka safiyan take yanzu kamar ma za ta shiɗe sanadinta sun juri kunci mai girma a kan so ta ja ma iyayenta muzanci da tozarta mafi girma a rayuwa inna ina rayuwata ba za ta taɓa yin daidai ba idan ba ku yafe min ba rike ta innan ta yi ganin yadda jikinta ke kyarma tana faɗin mun yafe miki safiya mun yafe miki duniya da lahira kasancewarki tare da mu yanzu shine abu mafi girma da ya faru da mu a shekarun nan baba ya ɗauka cewa ma laifin laifinki bai sa mun daina ƙaunarki ba safiya kai kawai ta iya ɗaga ma baba saboda ta san yadda girman wannan ƙaunar tasa take ta san yadda ciwon ta yake a haka innan ta kama safiya ta ja ta suka shiga ɗaki baba da kanshi ya je ya ɗauko kof ya zo ya fasa ruwa ya zuba ya miƙa ma safiya. hannu biyu ta sa ta karɓa ta shanye ta tana jinjina kalar ƙaunar da ke tsakaninta da mahaifinta lallai kam babbar magana Hannun inna Safiya ta ƙara kamawa ta riƙe cikin nata, don gani take ma kamar za ta ɓace kowane lokaci. Ɗayan hannun ta kamo mayafinta tana goge hawayen da suka zubo mata muryarta ta adishe saboda kukan da take ta ce inna kun yafa min da gaske kwalla innan ta share tana ɗaga ma safiya kai tana mayar da kallanta zuwa wajen baba da ke zaune yana kallanta cikin wani yanayi baba girgiza mata kai alamar ta yi shiru mun yafe miki safiya duniya da lahira ke ma ki yafe mana ɓacin rai ne sa muka da sauri safiya ta ce baba ka bari ba ku yi min komai ba wallahi ba ku min komai ba kasa karasa magana ta yi saboda wani abu da ya tsaya mata a wuya kokarin haɗiye shi ta yi ta kasa muryar ta ƙasa ƙasa ce ina yaya wani murmushi innan ta yi da safiyan ta ji tana son a ce ita ce sanadiyar bayyanar shi murmushi ne da ke cike da alfahari irin murmushin da kowanne ɗa kowanne da zai yi farin ciki a ce shi ne sanadiyan bayyanar shi a fuskar mahaifin shi kamunan nan ta ce mata yana nan lafiya safiya yana aiki a gidan rediyo da matar shi da 'ya'ya biyu Murmushi Safiya ta yi kamun nan lokaci ɗaya wani abu na daban ya maye gurbin shi, har ranta take jin shekarun da ta rasa tare da su ba za su taɓa dawowa ba, zan so in gan su. Ta faɗa ne a sanye komai na dawo mata, zai zo ya kawo su an jima da yamma mama Baba ya faɗa da kalar murmushi da ke fuskar inna. Haɗe hannayen Safiya ta yi tana son ta ga sun kalle ta da irin alfaharin nan. Kin bar mijinki a waje, ba za ki ce shigo ba, inna ta faɗa. Kallanta Safiya ta yi da sauri hawa yana sake taruwa cikin idanunta. Girgiza ma inna kai kawai take wani kukan na kwace mata. Ranar da Fuad ya bar ta na dawo mata kamar ma lokacin abun yake faruwa sabo. Kofa take kallo tana son ta gaskata da gaske fadin ya sa kafa ya fice bayan furta mata kalmar da ta wargaza duniyar da suka gina. Kalmar da ke barazanar tsaya mata da bugun zuciyarta. Miƙewa ta yi hannuwanta na rawa take kallon su kamunan ta mayar da kallonta zuwa ko inna ko ina na ɗakin da sauri ta karasa wajen kofa ta kamo handil ɗin ta buɗe jikinta na rawa kallon hanyar waje ta yo ta ga ko alamar fu'ad ma bata gani ba ya tafi da gaske zame jikinta ta yi wajen kofa tana zama wani irin kuka ta sake da ya fito tun daga zuciyarta da take jin tana tarwatsewa sautin kukanta ne ya shigo da mama indo da za ta wuce ta jita ganin ta durkushe tana wani irin kuka ya sa mama indo karasowa inda take da sauri ah safiya lafiya Kama ta mama Indo ta yi Safiya ta, ta makale jikinta tana wani irin kuka mai taɓa zuciya. Safiya menene ko wani ya rasu ta kasa magana jikinta bari kawai yake da ƙarfin kukan da take da wani da wani ne ma rasu zai fi mata sauki saboda wannan abu ne da aka riga da aka san zai faru ko ba jima ko ba daɗe abun da Fuad ya yi mata ko da wasa ba ta taɓa hango shi a rayuwarta ba ɗago kai ta yi muryar na rawa ta ce ya sake ni ya tafi komai ya ya komai yaƙa ka bana da kowa faɗar da ta ya sake tabbatar da abun da yake faruwa da gaske bata da kowa babu su inna fu'ad kawai ya rage mata shi ma ya tafi abin shi numfashinta ta je yana wani irin ɗaukewa saboda tashin hankali ba ta da kowa ba ta da inda za ta je a wannan duniyar da bata san kanta ba tana jin yadda mama indo ke girgiza ta sai dai san mata kasa daidaita numfashinta da ke ɗaukewa wani irin duhu ta ji ya mamaye kanta kamun nan daga bisani duhun ya zo har cikin idanuwanta safiya ina ta faɗi tana girgiza ta da katse mata tunaninta safiya da sauri tana ware idanunta kan ina ta ce na'am lafiyarki kuwa ta girgiza kai ita kaɗai ma ta san abin da zuciyarta ke mata nauyin da take ji a cikin wasu zafafan hawaye na sake biyo fuskarta ta ce ma inna alhaki bai bar mu ba mun samu farin ciki alhaki bai bar mu mun ji daɗi ba alhaki bai bar ni ba rashin albarkar iyaye a auren mu ya sa bai yi nisa ba ya sake ni shekaru sha ɗaya da suka wuce daga inna har babu wani shocking expression ne suke ɗauke a fuskarsu safiya ta yi wani murmushi cike da takaici Kar ku yi mamaki inna babu ɗan da zai ga daidai babu albarkar iyaye a rayuwar shi. Cikin natsuwa da ke ba su labarin yadda komai ya faru ta basu, take ta ba su labarin Nana yadda innan ta riko ta jikinta cike da ƙauna da tausayawa ba ƙaramin taɓa zuciyarsa fiye ba cikin kuka take faɗin Nana ɗin ma ba mai tsawon kwana ba ce ko inna? Baba ne jinjina kai ya ce haƙiƙa rayuwa wani abu ce mai cike da darussa kala-kala dabara ɗaya ce mai rai zai yi shine ƙoƙarin gyara lahirar shi cike da yadda da abin da baban ya ce innan ta karɓa da faɗin babu komai da yake da tabbas a zaman duniya dawwammamin farin ciki na tare da wanda ya cika da imani babu komai da yake da tabbas a rayuwar duniya dawwammamin farin ciki na tare da wanda ya cika da imani a jama'a masu saurare na maza da mata Wannan kalma ce da aka yi wanda mai hankali zai yi tunani mai kyau. Ba komai ake nufi a nan ba face ka yi, na yi, ki yi, mu yi addu'a. Allah Ubangiji ya samu mu yi kyakkyawan ƙarshe. Shi ne fatan kowane mutum, ko in kowane musulmi. Sake kwanciya Safiyan ta yi jikin inna, ɗumi da ƙaunar mahaifiyarta na saukar mata da wata irin natsuwa na daban kamun baba ya ce, da kuma mai da aurenku safiya ƙaddarar da ta haɗa ku mai girma ce Allah ne kaɗai ya bar ma kanshi sanin abin da ke tattare da rayuwar ku miƙewa zaune safiyan ta yi ta cike da nauyin maganganun da baban yayi yi ba aure ba auren fa ne matsala ba ba kuma rashin haihuwar ba ne damuwarta don ta ga ran da ta san tana da cikin nana ta fahimci haihuwa kyau ce kyauta ce ta Allah in ya rubuta maka samu baka isa ka canza hakan ba komin yadda ka kai ga ƙoƙarinka da nisantaccen yanayi a muryarta baba ba son sake rasa ku na ɗanɗana hakan ya fi komai ciwo da ɗaci tunanin rasa na bai kai tashin hankalin tunanin ƙin sake ganin ku ba sauƙi numfashi ba bai ba za ki rasu mm, ba za ki rasa mu ba safiya mutuwa ce kawai za ta raba mu insha Allah mu ma mun yi rashin ki wallahi ta rasa daga ma inda sabbin hawayen ke sake zubo mata muryar tana rawa ta ce ba zan sake abin da babu albarka a ciki ba ko ma menene shi jinjina kai baba ya miƙe da faɗin ina zuwa a baba ya tashi ya tafi to baba ya tashi ya tafi ne kuma sadiq me zan zauna na yi A'a wallahi dattijon nan in baya nan ai ba labari saboda haka nan zan dakata sai mun haɗa littafi na gaba don jin yadda za ta kasance kada ku manta fa ku fayi haƙuri kana ku jira zuwa minti uku sai ku kalla na gaba. A dama sun azazance sai gobe a yin zan haka nan ana tsaya kai na da bulala ba hali na tashi ko na ce zan tashi ma makarantar dare kun yi makaranta da daddare ko makarantar bagaji to ana tsaya kan mu ko gyangyaɗi ba a yanzu